Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wuni lafiya. Ibrahim Ka'almasi Garba ne tare da Hawa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yammacin yau Juma'a talatin ga watan Yuni. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Hawa da kanun labarai. Kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa ta faɗa jiya Alhamis cewa ta saka baki wajen sakin sojojin Sujan su 125 da ke tsare a hannun 'yan dakaru na sa kai na RSF. Masu zanga-zanga sun kafa shingaye sun kunna wuta tare da jifan 'yan sanda da suka mayar da martani da hayaki mai sa hawaye da fesa ruwan zafi a titunan Faransa a cikin dare. a yau juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar brazil da ke kudu da amurka jihar bolsonaro zai san makomarsa a siyasance haka zalika kungiyar kawancin sojin manyan kasashe ta nato na shirin zabar sabon shugaba a yayin da wa'adin sakatare janar din mai ci yanzu john bank ke gab da karewa a bana To, kani labaran kenan. A babin rahotanni za a ji karin bayani kan tafiyar wato tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari London. za kuma a ji cewa a yayin da hukumar alhazan najeriya ke cewa ta taka rawar gani bana wasu mahajjata na zargin hukumar da tafka rashin gaskiya zargin da ta karyata kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji duniyar amurka wanda mahmud lalo ke gabatarwa za kuma a ji wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya. Kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa ta faɗa jiya Alhamis cewa ta sa baki domin sakin sojojin Sujan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa kai na RSF. shugaban tawagar icrc a sudan jean christophe sanders ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi bikin sallar layya tare da iyalansu ya kuma kara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da bangarorin da ke rikici da juna suka so a yi haka icrc ta ce an kwashe sojoji 44 da suka jikata daga kartun zuwa ward madani ta motar safa kungiyar agajin ta kuma ce ta taimaka wajen ganin an sako mutane goma sha hudu da suka samu raunuka a ranar litinin da aka tsare a garin alfasha na yankin dafur masu zanga-zanga sun kafa shingaye sun kunna wuta tare da jifan 'yan sanda da suka mayar da martani da hayaki mai sa hawaye da fesa ruwan zafi a titunan faransa cikin dare a daidai lokacin da tashin hankali ya kaure tsakanin harbi wato sakamakon harbin da 'yan sanda suka yi wa wani matashi ɗan shekaru 17 da haihuwa wanda ya girgiza al'ummar kasar. sama da mutane 600 ne aka kama tare da jikata akalla jami'an tsaro su 200 a daidai lokacin da gwamnati ke kokarin dawo da zaman lafiya a dare na uku da aka kwashe ana zaman ɗaɗɗar motocin 'yan sanda masu sulke sun kutsa kai cikin motocin da aka kone a yankin nanterre da ke arewa maso yammacin birnin paris inda wani dan sanda ya harbe matashin mai suna nahir haka kawai wato a ɗaya ɓangaren na birnin paris masu zanga-zangar sun kunna wuta a ɗakin taro na birnin cliché subois suka wato a birnin sulke sannan kuma aka cinna wata motar wuta a ville a unguwannin paris da dama gungunan mutane sun yi ta harba ababen wasan wuta akan jami'an tsaro an kai hari ne a ofishin 'yan sanda da ke gunduma ta sha biyu na birnin yayin da aka wawashe wasu shaguna a kan titin Rivoli kusa da gidan wato kusa da gidan kayan tarihi na lavore da kuma dandalin Forum des Halles da manyan kantuna a tsakiyar birnin Paris. a yau juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar brazil da ke kudu da amurka jair bolsonaro zai san makomarsa a siyasance babbar kotun sauraron kararrakin zaɓe na tuhumar bolsonaro kan zarge-zargen amfani da karfin ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba a zaɓen da aka yi a bara ta yin zargi mara tushe kan ingancin tsaro a tsarin yin zaɓe a ƙasar ta brazil wanda ya kai ga magoya bayansa suka drama fadar shugaban kasa da ginin majalisar dokoki da na kotun koli a ranar 8 ga watan janairu a jiya alhamis alkalai uku daga cikin alkalan kotuna su takwas sun samu bolsonaro da laifi ana dai bukatar rinjayen alkalan kafin zartar da hukunci a kan shi wanda zai haranta mashi sake riƙe wani mukami har tsawon shekaru takwas wani mai sharhi kan al'amuran siyasa ya bayyana cewa da kamar wuya a ce tsohon shugaban mai ra'ayin riƙau ya sake wani tasiri a siyasance. To an jima kaɗan Hauwa za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku rahotonmu na farko wanda zai kai mu Najeriya inda ganin yadda ake ta cece ce kan tafiya London da tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya yi wakilinmu a shiyar Katsina da Daura Sani Malumfashi ya haɗa mana rahoto kai. Shi tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sha nanata cewa da zarar ya kammala wa'adin mulkinsa zai koma gida ne daura ya ci gaba da zama da kiwon dabbobinsa. Amma kuma kwaram sai aka ji ya tashi ya zuwa birnin Nijar wanda daga bisani kuma ya zarce ya zuwa birnin London. A don jin ƙarin bayani ya sanya na tuntuɓi tsohon kakakin shugaba mai ba shugaban kasa shawara game da harkokin yaɗin labarai alhaji garba shehu rakaɗe mun ji shugaba yana can birnin london ya bar daura kuma kamar ya yi bayanin cewa <clears throat> akwai wasu 'yan dalilai da suka sa ya tafi shine muke son karin haske hmm. shi ajiye wannan babban nauyi da ke wuyansa bai ɓoye bukatar su ya samu ya dan huta ba kuma cikin kusan wata shida kafin ya baro duk dama da ta samu yakan yi bayani ya ce shi daura zai tafi kuma daura ta yi nisa daura gidansa sai nijar sai iyaka saboda haka ya yi wa abuja nisa zai san mutanen abuja a ta damunsa da harkar gwamnati da sauransu in yayi nasa ya gama to gashi allah ya sa an sauke nauyi an gama amma kuma bukatar a samu wannan dan hutun bai samu ba don jama'a tururuwa suke safa da ranar da daddare sai ya zama na cewa ana neman a da gidan dauran ma kamar abuja Sai sa ya dan matsa kaɗan ya dan samu ya hutu ya duba lafiyarsa kafin ya sake dawowa wannan haka yi amma malam ba za ka ga cewa wanda ya yi janar na soja kuma tsohon shugaban kasa na mulkin soja wannan yana da jami'an tsaron da za su kakkanje wuri ya je can wurin wurin shi shi ne abin da ya sanya ma ya zama babban labari ana magana mai gida ya koma london ai ba magana ce ta tsaro ba ba wai barazana ce akan tsaronsa ba amma ai kana kusa akwai wanda yake ko ko kai kanka yanzu da kake akwai lokacin da watakila in ka fara gyangyaɗi ma za ka yi bacci a gidanka hmm. aka ce wane yana sallan ma za ka bar abin da kake ka zo ka gan shi ai kaga eh, matsi ba shi da daɗi. To hmm. ranka ɗaya baya ga wannan akwai batun ziyarar da shi shugaba tinubu ya kai wa shi tsohon shugaba buhari a birnin london inda ya da zango akan hanyar shi da dawa gida najeriya an ce sun gana shi ne ake cewa ko tsohon shugaba ya maganan cewa a tsahirtawa ministocinsu da kuma sauran manyan jami'ai kamar su tsohon gwamnan babban banki wajen tuhumarsu da ake? To, mun karanta wannan abu amma wanda ya ce zai faɗi abin da shugaba buhari da shugaba tinubu suka tattauna a wannan zama da suka yi su biyu a ɗaki a sai dai ya yi yanki faɗi tunda su dai ba su kalamai akan abin da suka tattauna ba wannan magana cewa wai ana neman afuwa ko wani abu ga tsofaffin jami'ai babu gaskiya a cikin wannan magana ƙarya ce aka kirkira kuma kowa ya san buhari kowa ya san shi ba mutum ne da zai zo ya ce an saba ka'ida ya zo ya ce zai kare mutum ba. Malam Garba Shehu kakakin tsohon shugaban Najeriya Muhammadu Buhari, Sansha Malumfashi, murya Amurka daga Katsina a Najeriya. To a gaida Sani ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga hawa da ci gaban labaran duniya. Ƙungiyar kawancen sojin manyan ƙasashe ta NATO na shirin zaɓar sabon shugaba a yayin da wa'adin sakatare janar ɗin mai ci Jens Stoltenberg ke gab da ƙarewa a bana. Sai dai duk da haka wasu daga ƙasashe mambobin ƙungiyar na son stoltenberg ya ci gaba da zama a kujerarsa domin samar da daidaito a kawancin na kasashen yammaci yayin da rasha ke ci gaba da yaƙi a ukraine stoltenberg wanda tsohon firaministan ƙasar norway ne ya jagoranci ƙungiyar ta nato har tsawon shekaru tara har karo na biyu dai ana tsawaita wa'adinsa a kujera na baya bayan nan shine wanda aka yi a bara bayan mamayar da rasha ta kaddamar a ukraine a kwanakin baya ne shugaba joe biden na amurka ya yaba wa aikin stoltenberg yayin da ya marhabe shi wato ya marhabi sakatare janar din a washington a watan satumba ne dai wa'adin stoltenberg akan kujera zai cika bisa ga al'ada dai sakatare janar kan fito ne daga yankin turai amma bisa ga dukkan alamu kawancen na nato bai cimma shawara ba akan wanda zai gaji shugaban na yanzu mai shekaru 64 cewar joel hickman mai sharhi kan al'amura da ke cibiyar tsare-tsare kan manufofi ta tarayyar turai da ke washington an bayyana shirin birtaniya na ta tsakiyar masu neman mafaka zuwa kasar ruwan a matsayin wanda ya saba wa doka kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci a ranar alhamis cewa ƙasar da ke afirka ba za a iya wato ɗaukata a matsayin ƙasa mai aminci ba kuma waɗanda aka kora na fuskantar kasadar mayar da su ƙasashensu daga ruwanda in ji alƙalan masu neman mafakar za su iya fuskantar tsanani da sauran musgunawa hukuncin kotun kare hakkin bil'adama ta turai ta hana shirin ta sakiyar zuwa rwanda na watan yuni da ya gabata har sai an kammala shari'a a birtaniya tsohon firaminista boris johnson ya gabatar da shirin na rwanda a matsayin hanyar hana dubban dubatan bakin haure tsallakawa a yankin ingila daga arewacin faransa liz truss wadda ta gaji johnson da rishi sunak mai ce a yanzu duk sun goyi bayan yarjejeniyar ta johnson viet cooper kakakin harkokin cikin gida na babbar jami'ar wato na babbar jam'iyyar adawa ta labour ta ce yarjejeniyar yarjejeniyar ba za ta yi aiki ba kuma ba ta kamata ba. To a gaida Hawa Sharif da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu sake waiwayar fagen rahotanni bayan kammala ayyukan hajin bana hukumar alhazan najeriya ta ce lallai ta fata karawar gani a wannan shekarar to sai dai wasu mahajjata na ganin hukumar bata burge ba hasalima ta yi rashin gaskiya zargin da hukumar ta karyata mustapha nasir batsari gare ka Bayan kammala aikin hajjin bana a wannan shekara ta 2023 a ranar Juma'a nan da aka yi jifar shedan ta ƙarshe, a yanzu hankalin alhazai ya karkata komawa gida tare da duba nasarori da kuma matsalolin da aka samu a lokacin aikin hajjin. Jami'ar labarai ta hukumar jin daɗin alhazan Najeriya Fatima Sanda Usara ta ce samun kashi 95 na alhazan Najeriya da suka ziyarci Madina kafin su iso birnin Makka na ɗaya daga cikin nasarorin da suka samu. To sai dai gwamnan jihar Niger Alhaji Umar Muhammad Bago da ke cikin alhazan bana ya ce bai gamsu da yadda aka saukar da alhazan jihar Niger ba a birnin Muna. a saboda haka za su kalubalanci hukumar jin daɗin alhazan najeriya gaskiya muna allah wadar da wannan tsarin da aka yi bai yi kyau ba mutanen mu an basu kamar dabba ɗaki ɗaya mutum kusan ɗari biyu wannan harkan ba shi ba ne kudaden da alhazai suka biya ba su samu biyan bukata ba hukuma alhazai na najeriya baki daya ya kamata su duba wani al'amarin da idon rahama a gwamnatin ce za mu rubuta wasiƙa cewa ba mu yadda ba sannan kuɗaɗen da muka biya da baba mu ba bana a mana da shi a min alhazai da kayan su saboda wannan abin an cuce su ne wannan abin damfara ne wannan wurin da aka ji alhazai ba wurin da muka biya ba ne mun biya ne can kusan da jamra saboda haka b tent muka biya ba d tent ba saboda haka me yasa aka kawo su nan wurin wannan bai yi ba mutanen india pakistan da wasu kananan wurare su senegal ba su kai najeriya arziki ba abin da suke biya suke zama a can muna biyan ukun shi kuma na ake kawo mu abinci ya lallace ake kawo masu kamar karnuka wannan abin bai yi daɗi ba to amma hukumar jin daɗin alhazan najeriya ta ce matsalar ba daga wajen ta bane ne in ji jami'an labaran hukumar fatima sanda usara wannan kowa ya sani wannan shekarar jama'a sun yawa mu'assasa ba su ba mu iya yadda aka biya ba iya yadda na kwanta bada ba a bada wa'annan tantunan hakan nan ba kuma shi din ma ba a zauna an yi shiru ba an je an same su kuma suka kara space na mutane dubu goma waɗanda aka tura wasu jama'an suka shiga waɗannan tuntunan ba laifin hukuma alhazai ta ƙasa ba ne kuma ba wai ta shafi nigeria ba ne kadai kasashe daban-daban su ma su samu karancin fili a wajen zaman muna a gefe guda kuma jami'an kiwon lafiya na ci gaba da faɗakar da alhazai a kan kaucewa shiga ranar da ake kodawa a kasar ta saudi arabia tare da ba su shawarar su yawaita shan ruwa akai-akai mustapha nasiru batsari murya amurka daga makka saudi arabia To gaida Mustapha kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu tashar mu ta BOA Africa akan mita 1.5 a wato 200.5 baya ga haka a yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a boahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga shirinmu na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar amurka shirin duniyar amurka na wannan makon zai ci gaba da tattaunawa ne da mai fashin baki kan harkar siyasar amurka dr nasir damowa dan asalin najeriya mazaunin amurka inda makon da ya gabata muka zanta kan tuhumar tsohon shugaban amurka donald trump da wasu batutuwa da suka shafi masu neman tikitin jam'iyyar republican a zaben 2024 da ke zuwa a wannan makon za mu dora daga inda muka tsaya sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani sunana mahmud lalu kamar da ku suka ji a farkon shirin muna tattaunawa ne da dr nasir damowa dan asalin najeriya mazaunin amurka wanda ke fashin baki kan siyasar amurka inda za mu dora da wannan tambaya ta gaba Uh, to dakta kwanakin baya mun dauko tattaunawa kan batun shari'a trump eh, kuma sai muka ga ana bayyana cewa za a tuhume shi da eh. duk da cewa suna adawa da shi wajen neman tikitin takarar shugaban kasa karkashin jam'iyyar republican irin su mm. tsohon gwamnan jihar new jersey chris christie da tsohon mataimakinsa shi trump kenan wato mike pence da sauran mm. gaggan 'yan jam'iyyar amma sai na ganin da nan sun ɗinke suka haɗe wuri guda suna goya mai baya suna cewa ana mai bita da kullun siyasa ne da aka wato fara tuhumar trump kan wannan abu da ake zargin ya aikata kamar hakan me yake eh. nunawa ga su 'yan jam'iyyar ta republican to abin da kawai mutum zai fahimta a nan shi ne wato idan ka diba polling da ake yi na eh, ainihin 'yan republicans wasu cikin da suka fito wasu suka fi su a yan takara sun kai kamar su tara hmm. ko polling wanda ya kasa kasa ya nuna cewa trump yana da kashi hamsin cikin 100 na ainihin republican party waɗanda ke son ke da ra'ayin shi so uh, kowane su abinda aka lura shine yana gudun ko da a cikin wani abu ya faru trump din bai tsaya ba suna son to ainihin uh, ƙuri'un waɗannan mutanen nashi mm. to shi yasa kowane suka ga duk da yake kamin uh, a yi wannan abin nan gurfanar da shi gaban kotu da aka yi kanan wannan lokacin zaka ga cewa duk da gwamnan florida yana dan sukate ga abin nan ga eh, eh, eh, jaridu da kuma abin nan na yada labarai kamar su rediyo da tv duk inda ya samu dama yana sukate amma wani abin na fara kawai su suka dawo kuma maimakon duk da yake abokin adawa su ne na wannan primary din sai suka dawo suna goyon bayan shi to wannan abu ba wani abu ne kawai suna tsoron fushin ainihin waɗannan ah, masu goyon bayan shi trump ɗin har yanzu mm. shi yasa kaga suna wannan abin nan eh, suna takatsantsan kenan dai suna takatsantsan kwarai mm. to ah, masu fushin baki da dama a nan amurka na hangen cewa wannan shari'a kusan tana ƙara wa trump farin jini ne ah, kai ma eh. ka amince da haka ko akasin haka eh to tana eh, su ainihin masu goyon bayan shi ɗin ka san ai um, Eh, eh, um, masu zaɓe a ƙasar china duka ƙasar ce ke zaɓe amma kamin ka fito zaɓe dole sai ka ci primary to mm. su ainihin base din eh, ban san da ce musu da hausa ba republican base na na na adanya na party din na republican wato tushen magoya bayan ita jam'iyyar na'am mm. to sun yi son eh, kashi a kowane lokacin da aka yi wani kirga kusan kashi tamanin da wani abu yake da to daga bayan nan ne da wasu suka fito dan rage amma dai har yanzu kaga an ce cikin mutum tara mutum ɗaya yana da kashi hamsin cikin ɗari ai kaga sauran kaɗan kaɗan kawai za su rarraba so mm. gudun hushin nan nasu ga republican party har yanzu na farin jini amma ina idan aka yi ko yanzu nan duk da yake kan lura um, Joe Biden uh, polin nashi shi kuma na uh, yadda uh, mutanen Amurka ke uh, son shi mm. yana wajen kashi 42-43 haka cikin ɗari na 'yan amurka mm. ke goyon bayan shi wannan uh, shugaba Biden. To amma duk da haka nan in yanzu shi Trump ne ya tsaya takara za ka ga cewa Biden ya fi shi farin jini. saboda shi trump waɗanda masu son shi 'yan republican party ne sannan su ainihin 'yan republican party 'yan akwatanta su da sauran masu jefa kura kamar democrat da kuma independence su su ba su ci kashi 33 eh, ba cikin 100 eh, eh, dakta za mu dawo kan maganan joe biden na ka taɓo batun shi amma ya zuwa yanzu cikin masu neman tikitin jam'iyyar ta republican wani ne a cikinsu da suka fito yanzu kake ganin zai iya zama babbar barazana ga trump wajen neman tikitin jam'iyyar kamin a yi wannan um, wannan da shi aka yi ga kotu gwamnan florida shi ne kan gaba wajen duk da shi trump ɗin ya da cewa shi ne barazana ga shi don ka a ai suka kowa yan ba shi ba shi ainihin trump ɗin duk sauran ma da aka ce wannan scott na south carolina ya fito shi ma neman takara a yana mai fatan alheri mm. haka ita ma wannan nikeli ta fito a shi ita ma abin da ya ce mata kenan amma mm. wannan yana fitowa to kamin ma ya fito ke suka shi shi wannan ainihin gwamnan florida wato ron santis kenan eh. Dr. Nasir Damowa kenan ɗan Najeriya mazaunin Amurka da ke fashin baki kan siyasar Amurka. Idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora daga inda muka tsaya. Yanzu kan a madadin shi bakon namu da kuma Julie Lathis Gresham da ta haɗa shirin. Ni Mahmud Lalo nake cewa a huta lafiya. Ta a gaishe ka yanzu kuma lokaci ne na sauraron wasu daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo ta imel. Sakonmu na farko a yau ya fito ne daga baban gida AA Dogo Zirmi jihar Zamfara Najeriya. Ya ce ina muku fatan alkhairi da fatan kun sallah lafiya. Allah maɗaukakin sarki ya karɓa mana ya kuma maimaita mana ina muku fatan alkhairi a ko da yaushe. Allah ya ƙara muku hazaƙa ga lamaranku. Amin. Sai kuma saƙon Yusuf mai leda gwallo jihar Bauchi. Ya fara da sallama ya ce ku bani dama na miƙa saƙon barka da sallah ga ma'aikatan sashen Hausa na VOA da fatan an yi sallah lafiya. Allah ya maimaita mana. Amin. Shi kuma Sani Muhammad Shindu unguwar karfin madaki jihar Bauchi tarayyar Najeriya ce waye. Tabbas ci gaba da karuwa da yin garkuwa da mutane a jihar Bauchi abin tashin hankali ne. da fargaba muna kira ga hukumomin jihar bauchi da ta kara da mara yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda don kawo su da ya ƙarshe nake addu'an allah ya kawo mana ƙarshen ayyukan 'yan ta'adda a ƙasar mu najeriya da ma duniya baki ɗaya amin sun amin shi kuma saƙonmu na gaba ya fara da sallama ya ce ya kamata addini yi tasiri akan 'yan siyasar jihar sokoto wajen daina musguna juna saƙo daga murtala ibrahim zangon daura sai kuma saƙon abakar kawo girgir ya ce shaye-shayen mugun aiki babu ko shakka wani al'amari sai ƙara ɗaukar salo yake domin gani ake kamar wayewa ne shaye-shaye muna fatan mahukunta kasashen masu tasowa irin su najeriya kamar nijar za su tashi haikan tare da yin tsayuwar gwamman jaki akan wannan mummunan ɗabi'ar. sai kuma sako daga shehu adamu rajau ya ce shugaba tinubu ka bincike duk wani jami'in gwamnatin shugaba buhari idan kuma an same shi da laifi to a hukunta shi domin dai matukar ana nuna sani ko sabo to ba za mu taɓa samun sabuwar najeriya da muke bukata ba sai kuma sakon haɗin gwiwa da fito daga ado salati goma ga annabi rajo da husaini dangwata karasuwa da baba gana alhaji nuciya cakal tarar jamila da fatima matan ado salati goma ga annabar jau suka ce yau mun shigo filin ne domin mu ya daukacin musulman duniya barka da sallah a ƙarshe muna addu'a allah ya ƙara ɗaukaka mana tashar voa hausa mai ɗimbin falala da tarin albarka sannan ya ƙara ma'aikatan lafiya da nisan kwana don daraja annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kuma Umma na ƙarshe da ya ce voa hausa fatan alkhairi ga duk ma'aikatan ku muna kira ga kungiyar da man fetur ta ipman da ya kamata su ji tsoron Allah kan al'amuransu domin wannan ikirari da suka yi na ƙarin kuɗin mai zai ƙara jefa al'umma cikin mawuyacin hali. Allah ya kawo wa talakan Najeriya mafita. saƙo daga Amina Adamu Malam Maduri da Umar baban yaya sabon gida a jihar Jigawa. To a gaishe ka da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman fa a takaice. To a takaice Malam Ibrahim kungiyar agaji ta Red Cross ta kasa da kasa. ta faɗa a jiya alhamis cewa ta sa baki domin sakin sojojin sudan su 125 da ke hannun dakarun 'yan sa kai na rsf shugaban tawaga icrc na sudan jean christophe sanders ya ce wannan kyakkyawan mataki na nufin iyalai za su yi sallar a wato bikin sallar layya tare da iyalansu ya kuma kara da cewa za su ci gaba da zama cikin shiri domin shiga tsakani a duk lokacin da bangarorin da ke rikici da juna suka nemi hakan masu zanga-zanga sun kafa shingaye sun kunna wuta tare da jifan 'yan sanda da suka mayar da martani da hayaki mai sa hawaye da fesa ruwan zafi a titunan faransa a cikin dare a daidai lokacin da tashi hankali ya kaure sakamakon harbin da 'yan sanda suka yi wa wani matashi dan shekaru 17 da haihuwa wanda ya girgiza al'ummar kasar a yau juma'a ne ake sa ran tsohon shugaban kasar brazil wato da ke kudu da amurka jiyar bolsonaro zai san makomarsa a siyasance babbar kotun sauraron kararrakin zaɓe na tuhumar bolsonaro kan zarge-zargen amfani da karfin ikonsa na shugaban ƙasa ba bisa ƙa'ida ba a zaben da aka yi a bara ta yin zargi mara tushe kan ingancin tsaro a tsarin yin zaɓe na ƙasar ta brazil haka zalika an bayyana shirin birtaniya na ta sakiyar masu neman mafaka zuwa kasar da a matsayin abin da ya saba doka kotun ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci a ranar alhamis cewa ƙasar da ke afirka ba za a iya ɗaukar ta a matsayin ƙasa mai aminci ba kuma waɗanda aka kora na fuskantar kasadar mayar da su zuwa ƙasashensu daga ruwanda in ji alƙalan masu neman mafakar za su iya fuskantar tsanani da sauran wato da sauran tsari na musgunawa hukumomin kotun kare hakkin bil'adama a turai na hana shirin ta tsakiyar zuwa rwanda a watan yuni da ya gabata har sai an kammala shari'a a birtaniya tsohon firaminista boris johnson ya gabatar da shirin a rwanda a matsayin hanyar hana daukar dubban bakin haure tsallakawa yankin ingila daga arewacin faransa To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen wannan shiri namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Sannan idan Allah ya kai mu da dare wato karfe tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin Hawa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin da kuma producer mu Julie da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Ka Almasi Garba ke muku fata alheri. Wassalam.